صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka radio hausa voh daga nan birnin tehran fara watsa shirinsa na dare kuma tare amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da muna dauki da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau murai masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 19 ga watan janairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 25 ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 287 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan janairun shekara ta 1736 aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar ingila watt ya kasance mai son bincike matuƙa akan ilimin kimiyyar lissafi da haka ya gudanar da gwaje-gwaje masu yawa a wannan fage inda kirkiro wasu kayayyaki na ci gaban rayuwa ta bil'adama watt ne ya gano makamashin da jiragen ruwa suke amfani da shi ta hanyar tururin ruwa Watt ya rasu a shekara ta 1819 daga shan masu kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wadda goma sha tara ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma jami'an leƙen asiri na hukumar mossad sa kashe mahmud almabuhu wani jigo a ƙungiyar falas inawa ta hamas a wani hotel wanda yake zaune a birnin dubai na haɗaɗɗe daular larabawa an haifi mabuhu a sansanin 'yan gudun hijira falasɗinawa na jabaliya wanda ke cikin yankin zirin gaza a palestine sannan kuma ya karatu har ya sami shahadar injiniya a bangaren gyare-gyaren injina almabhu yana daga cikin waɗanda suka kafa rundunar izuddin kasam rashin soja na ƙungiyar hamas wadda take gurmaya da mamayar isra'ila yahudawa sun yi ƙoƙarin kashe shi a baya a lokuta daban-daban amma ba tare sun samu nasara ba amma a wannan karan jami'an hukumar leken asirin isra'ila na musad sun yi amfani da fasfot na bogi na wasu kasashen turai suka shiga birnin dubai sa kuma kashe shi a asirce amma na'urar ɗaukar hoto sun ɗauki hotunan su baki ɗaya kuma an gane su cewa dukkanin su yahudawan isra'ila ne waɗanda suka shiga ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da fasfot na boge amma babu wani mataki da haɗaɗɗiyar daular larabawan ta ɗauka ko ƙasashen larabawa ko kuma ƙasashen turai da ma sauran ƙasashen duniya akan wannan batu.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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntubar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madala yanzu kuma ga mushtaba adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu iran ta fitar da haja zuwa kasashen waje ta kudin da ya haura dala amurka biliyan 40 a cikin watanni takwas amurka za ta kafa sansanin soja a morocco domin kalubalantar rasha a ƙasa algeria ministocin harkokin waje na ƙungiyar ƙasashen sahel sun kammala wani taro a ƙasar chadi tundu ga cikakkun labarun iran ta sanar da fitar da haja zuwa ƙasashen waje ta kudaden da suka haura dala amurka biliyan 40 a cikin watanni takwas wani jami'i a hukumar tattalin arziki ta ƙasa iran ɗin ya bayyana cewa a wannan lokacin da ma'aikatar harkokin waje take takarawa a kan batuta suka shafi tattalin arziki da tallata hajojin iran a waje ya taimaka wajen warware matsaloli da 'yan kasuwa suke fuskanta musamman ma dai a fagen shigo da kuma fitar da kayayyaki. jami'in ya kada cewa a halin yanzu da akwai ofishi na musamman a ma'aikatar harkokin waje da yake sanya idanu akan matsalolin da suka shafi kasuwanci na ƙasa da ƙasa da warware matsalolin da 'yan kasuwa suke fuskanta daga watan maris zuwa yanzu iran ɗin ta fitar da hajar da kudinta ya haura dala amurka biliyan 40 an yi taro a kan zaman lafiya a nahiyar afirka a kasar murtaniya taron da aka baiwa takin zaman lafiya a nahiyar afirka na kwanaki uku ne kuma ana yin sani a ƙarƙashin jagorancin babban malamin addinin musulunci na haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullah ibn bayya manufar taron da ita ce wayar da kan samarin nahiyar afirka kan hanyoyin zaman lafiya da kuma tattauna yadda ake amfani da sunan addini ko jihadi wajen haddasa rikice-rikice hakanan kuma matsaloli irin su hijira ba bisa doka ba da kuma ilimin mata taron ya samu halartar shugabannin kasashen afirka da suka hada da na jamhuriyar niger muhammad bazoum da kuma na tarayyar nigeria muhammadu buhari sai kuma shugabannin kungiyoyin addinin musulunci da na fararen hula da suka fito daga kasashen nahiyar ta afirka shi dai wannan irin taron na zaman lafiya ana kaddamar da shi ne a lokaci-lokaci da a karan farko aka yi shi a shekara ta 2020 a wani yunkuri na haɗin gwiwa a tsakanin kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma murtaniya shi dai irin wannan taron na zaman lafiya an kaddamar da shi ne a karan farko a shekara ta 2020 a wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen haɗaɗɗiyar daular laraba da kuma murtaniya ya kuma zamo taro mafi girma da ake domin faɗa da tsatsauran ra'ayin addini ta hanyar amfani da nasosi na addinin musulunci. babban malamin addinin musulunci na haɗaɗɗiyar daular laraba sheikh abdullahi bin bayyane jagoranci wannan taron to kuna ta da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran amurka za ta kafa sansanin soja a Maroko, domin ta kalubalanci shigar da sojin rasha suka yi a ƙasa algeria shugaban ƙasar amurka joe biden ne ya ba da umarni da a kafa sansanin sojan amurka ƙasar morocco domin kalubalantar sansanin soja na rasha da ke algeria jaridar new york daily news ta nakalto cewa shugaban ƙasar amurka joe biden ya bayar da umarni ga ministan tsaron ƙasar da a gina wannan sabon sansanin a ƙasar morocco biden ɗin da ya bayar da umarnin ne a wani taro da ya haɗa shugaban ƙasar amurka da ministan tsaro a cikin watan disamba na shekara ta 2022 da ta shuɗe shirin kafa sabon sansanin sojan na amurka a morocco yana ƙarƙashin sabbin tsare-tsaren da amurka take ne na gyara zaman sojojinta a sassa daban-daban na duniya alaƙa tsakanin amurka da morocco dai tana da ƙarfin da amurka ta shigar da morocco cikin jerin ƙawayenta na musamman da take baiwa taimakon soja. a yayin wannan taron biden ya karbi rahoto daga ministan tsaro a kan yadda rasha take kara yin tasiri a cikin nahiyar afirka musamman ma kasashen zimbabwe sudan afirka ta tsakiya algeria da kuma kasashen yankin sahel amurka tana ɗauka kafa sansanin sojan rasha ƙasa algeria a matsayin wata barazana ga manufofinta a wannan yankin. ministocin harkokin waje na kungiyar kasashen sahel sun kammala wani taro a kasar chadi a ranar laraba da ta gabata ne dai ministocin harkokin waje na kasashen kungiyar ta sahel da aka sani da g5 suka yi taro inda suka fitar da bayani wanda ya kunshi batutuwa da dama ministan harkokin wajen kasar chadi muhammad saleh annadif shine jagoranci taron na birnin injimina wanda ya zo a matsayin amsa kira da shugabannin kasashen nijar chad da murtaniya suka yi na a yi wannan taron yayin taron da aka yi a kan hanyoyin bunƙasa masana'antu a nahiyar afirka a birnin yamai na jamhuriyar nijar ranar 25 ga watan nuwamba na shekara 2022 da ta shuɗe ne dai shugabannin suka buƙaci ganin an yi wannan taron na musamman na ƙungiyar ƙasashen sahel daga cikin abubuwan da aka cimma a taron da akwai daukar ƙwararan matakai domin tabbatar da tsaro da kuma haɓaka harkokin tattalin arziki a cikin ƙasashen mambobi hakanan kuma taron ya jaddada muhimmancin ci gaba da aiki a tsakanin ƙasashen wajen faɗa da ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayin addini da tsararrun laifuka. bugu da ƙari mahalatta taron sun yi kira ga ƙasar mali da ta ba da haɗin kai ta sake shiga cikin wannan ƙungiya ta jifa bayan janyewarta to ƙarshen labarin duniyar kenan madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu rarrai barkamu da hutawa da kuma fatan kowane lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har illa yau mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da ka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin zama tabo batun nan ne na hukumar zabe mai zaman kanta a najeriya inda ta yi gargadin cewa babban zaben kasar da ke tafe ka iya gamuwa da babban kalubalen saukewa a wasu mazaɓin kasar matukar matsalar tsaro ta ci gaba da ruruwa a waɗannan sassan shugaban cibiyar bayar da horo ta hukumar zaben farfesa abdullahi abduzoro ne ya bayyana wannan gargaɗin a wata sanarwar ranar litinin a lokacin duba kayan aikin horarwa na hukumar a abuja babban birnin ƙasar. duk waɗannan bayanai a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar wannan ban allah ya ƙara da cewa dukkanmu muna sane da cewa a lokacin zaɓe abu ne mai muhimmanci ga demokuraɗiyya domin tabbatar da samun sahihi kuma ingantaccen zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Domin tattauna wannan batu mu gayyato barista Jahun Bello Ibrahim malami a jami'ar Ahmad Bello da ke Kongo a birnin Zaria wanda ke korawa Zangayar tsangayar koyar da dokokin shari'a a najeriya na jin yadda ya fahimci waɗannan kalaman to barista ɗaya daga cikin ma'aikatan inec ya bayyana cewa matsalar tsaro na iya hada zabe a wasu wurare cikin najeriya to barista idan irin haka ya faru fi tsarin mulki na san dai dole ya ce wannan ba kai mece ne barista wato matakin hawan gwamnati kashi biyu ɗaya shine gwamnatin tarayya ɗaya kuma shine gwamnatin jiha ɗaya daga cikin su ma'ana shugaban ƙasa a nan gefen ko kuma 'yan majalisar ƙasa na biyu shi kuma gwamnan jiha su kaɗai ne suke da ikon da za su tantance su ce waje kaza su yi declaring state of emergency saboda wani abu daban wato idan ɗaya daga cikin waɗannan a gefen su ba su iya tantancewa sun ce wani waje ya samu wato su yi declaring state of emergency a wannan wajen ba za a dama wani akwai inda ta yi kaunar suna da cewa nan wajen akwai 'yan ta'adda da dama duk da haka mafi yawan ta kace da baya da ikon yin wannan bayani wato filla-filla mai ya yana yi wa gwamnatin tarayya hannunka mai sanani da gwamnatin jihohi a cikin wannan lokacin me ya kamata su yi da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohin da abin ya shafa barisa su gwamnatin me kamata su yi a wannan lokaci tun da ka ce dai abin gashi nan dai to akwai shi amma dai mewa bai kai tsanin da zai hana barista akwai siyasa a cikin wannan magana an ka tuna a zamanin jonathan mai ba shi masa shawara akan tsaro ya ce ba zai iya wato ba da tsaro a lokacin zaɓe ba ba ganin kamar so ake a da bari sabuwa shugaban kasa hakkin na kan shugaban kasa da kuma hukumar gudanar da lafin domin su ba da abin cewa wajen tabbatar da tsaro da doka da oda a kasa domin in goma shugaban kasa ya kasa yi to ya waje ba a kansu su su yi. To barista wannan bin Allah ya yi wannan magana ne a bisa aikinsa na hukumar zaɓe. sai ga shi kamar da yake fada har yanzu gwamnatin tarayya bata ce komai a kai ba me yasa ake wa doka a najeriya duka kai na kashi ne barista da yin zaɓe ba zai hana kwatankwacin iya yawan ƙurbin da ake bukata a samu shugaban ƙasa ba su suka fitar da kansu daga yin zaɓe ba gwamnati ta tafi da su ba ba jami'an tsaron suka a matsayinka na masanin dokokin najeriya wani kira da aka yi ga gwamnatin tarayya gwamnatin jihohi da kuma hukumar zabe kan zabe mai zuwa da za a yi waɗannan jami'an tsaro su tsaya a matsayin su na jami'an tsaro ba 'yan siyasa ba kada su shiga hulɗoɗin siyasa illa su tabbatar da cewa sun yi gaskiya wajen kare hakkin mutane da kuma kare jami'an zaɓe domin su isan ba a ba su motoci a ba su hanyoyi a kilayar musu kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau har kuma sai rumfan nan ba tukara ya kai mu na gaba a yamakon bakon namu barista jahun bello ibrahim malami a jami'ar amadu bello da ke kogon zaria wanda ke kora tsangayar kawai da dokokin shari'a a nigeria ni awal kunya nake cewa tsohon jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. amma da yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare ah masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa wato gidan rediyon Tehran barkanku da wannan lokaci sunana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Baushin daga tarayyar Najeriya. A hakika muna jin daɗin kasancewa tare da ku muna muku fata alkhairi zan yi amfani da wannan dama da kira ga matasan kasar mu Najeriya duba da yadda babban zaben ƙasar ke tunkwarowa to hakika ina kira ga daukacin matasan kasar mu Najeriya su yi aiki aiki da tunaninsu da kwakwalwarsu domin a kada su biya wa 'yan siyasa masu amfani da kuɗi a masu neman mulki ta ko wani hali a ya kamata matasa su yi aiki da tunaninsu wajen ganin sun zaɓi shugabanni na gari kada ku bari a baku kuɗi a yi amfani da ku ta hanyar da bata dace ba duk wanda ya baku kuɗi ku karɓa amma kada ku yi amfani da abin da yake so ya kamata ku yi hattara ku zaɓi shugabanni na gari masu kishin ƙasa da al'umma baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alkhairi yau kuma zan yi tsokaci akan ƙasa ta Nijar tunda talakawa suka yi kira ga da duka shugabannin ƙungiyoyi na wannan kafafen sadarwa to sun ji kukan talakawa sun gyara to yanzu za mu dukuwa wani bangare akan man fetur na ƙasar mu Nijar ya kamata gwamnati hidiba ta gani a ce ƙasar mu Nijar muna da mai na fetur amma akasari man da muke ake aiki da shi duka ya hitowa daga nigeria kenan kakane mu 'yan kasa za mu amfana da wannan mai kenan gwamnati ka duba ka gani ka taimaka ma ka talaka nan su ne duka abubuwan da ya taso wallahi kan talaka ne rawa babu abin da zai taba wanda suke ainihi koli suke ko ko masu faɗa ajiya shi dai talaka shi ne yau in aka ce an yi wani abu talaka ne in aka ce an shigar da wani abu talaka ne kenan allah ka tadda kai ka dibi talakan jamhuriyar nijar kuma hukumar hukuma ya dace ku taimaka a bi hanyoyin da za a sauƙaƙa wannan mai ya komo yana aiki cikin Nijar gadan-gadan ba sai ya hito ta wata ƙasa ba a ce za a samu moriya ta cikin ƙasar Nijar. Kuna tare da Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasage jihar Maradi sai an jima a huta lafiya haza wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Muslim Tiza Radio Iraq. Muna roƙo ga Ubangiji Allah sarki sarauta ba zaɓen garza a Najeriya Ubangiji Allah sarki sarauta wani an kawara shi lahiya Allah sa ƙari shi lahiya kuma kuma yan farfagan da ko a tallata hajar da agare eh ba mu san ai mu sara, ko a ciwon kai Allah ya gwada mana Allah ba mai rabo sa amen eh wanda son ka samu su yi aiki wanda ba su samu su kuwa taro ai makasa aiki kanan na daidai kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka ulumar ma da ya mai Assalamu alaikum Hausa BOH. Mai magana Muhammadu Lawal Loye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Har yau dai zan kara tsokaci dangane da eh, haraka ta kamfanonin sadarwar dai namu na Nijar da suke so sai eh, sun tattatsi kuɗi a gurin talaka. To gaskiya kamata gabani tun da muna da layi namu na Nijar wato Sahelcom ya kamata hukumomi na Nijar su yi amfani da wannan dama wato da su ma kamfani na sahelcom kenan su baje haja tasu su yawaita layukansu a nijar saboda ba ko ina ba suka shiga shi wannan sahelcom tunda in ka saye shi ma lalle a ko ina akwai sabis nashi sai dai katin shi na kuɗi yake wahala to ya kamata su haɓaka shi domin idan suka ƙara mushi armashi to za a iya rabuwa da wannan sauran kamfanoni masu son su musguna wa talakawa radio head. mai magana Muhammadu Lawali Luwaye garin Matsankai jihar Damagaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Salamu alaikum jamhuriyar musulunci to da farko muna yi muku fatan alkhairi sunana Comrade Ibrahim Lara Gabta tare da ni akwai Comrade Ali Hayya akwai Comrade Ilyas Yakubu Digawa akwai Comrade Ali Auta Kafin teluwa. akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama muna yi muku fatan alkhairi kuma muna roƙon Allah ya sa wannan zaɓe da yake tun karo Najeriya Allah ya sa a yi cikin lafiya a kammala cikin kocin lafiya Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a duniya baki daya na gode daga comrade brashin lara gabda ku tashi lafiya boh hausa to da shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan radio hausa boh malami na gaba sai ka ja muje alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ma allah godiya dangance da abin da yake faruwa a ƙasar nijar na dangance da e, kamfanonin sadarwa da suka yi e, rage kudin data yanda dama da bai ishe mu ba yanda ya kamata mu gudanar da rayuwarmu da kasuwancin mu a cikin ƙasa da sada zumunta da muke yi to aka zo aka rage wani abu alhamdulillahi sun ji kiraye-kiraye daga talakawa eh, sun gyara to alhamdulillahi ubangiji allah daidaita lamura muna ƙara kira da dukkan yan uwa da abokan arziki mu ci gaba da jajirta da haɗin kai a dangance abin da ya eh, ke a cikin ƙasa mu ka gyara a cikin ƙasar mu sai da haɗin kai na matasa maza da mata za a samu ci gaba a rayuwa wannan alhamdulillah mun samu dama kuma nasara ta samu allah ya ƙara arziki kuma muna wa kowa da kowa godiya 'yan ƙasar nijar da muka tofa albarkacin baki a kan wannan magana. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci ta hiran gidan radio mai albarka ina muku fatan alkhairi suna na malam hamisu matsin kai guna dan jihar da magaran mazaunin agadas lalle ni a wannan rana ina so nima in tofa albarkacin baki na akan kamfanin nika na orange da airtel da mo da da suke nema su haɗe kai domin kuntatawa talakawa ko in ce masu karamin ƙarfi kasan me yasa na faɗa haka dan dukkan wata doka ko wani wani da za a yi karin kuɗi a kan talaka take ƙariya ya kamata su diba su gani yanzu fa ba lokaci ba ne wanda za a ce an bar harka da wayar salula ko layi kenan ya kamata abin da suke na da ya kamata su maido shi da Allah su diba Allah su diba annabi fatan alkhairi zuwa gare ku jamhuriyar musulunci ta Iran ha musu matsin kai guna dan jihar da magaram assalamu alaikum biyu Hausa da musulunci ta Iran da fatan kuna lafiya kai tsaye kuna tare da mu mai sani da wajen da ake kira da bijimin fara yau rogan da magaram jamhuriyar Nijar to mu da yanzu abin da yake ci mana tuwa ƙwarya shine yawan kama kama da ake ma mutane a mu mashi na musamman mamunan jihar mu ta da magaram eh gaskiya wajen fita daga bakin gari wato bariyal muna fuskantar matsala saboda ana kama mutane ba tare da an amshi kuɗin su ba a basu resi bayan haka idan injin motan ka wani sabo ne za a mishi kama jika goma idan ya kwana biyu za a mishi jika biyar haka ya kasance da ni lekens jambe a ranar sha biyar ga wata lady bash ranar lahadi kenan wanda ake kira da sunday assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu mai muku magana alkasun baba liman a har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar dangance da abin gan kafofin sadarwa wa'annan su orange airtel duka dai har da su ta gida sahelcom duka bisa ga ƙarin da suka yi na kuɗaɗen data da kira da sauransu to sai mu musu godiya kuma komo wadda suka yi suka ji kukan talakawa suka komo suka rage wannan kudaden a gaskiya muna musu godiya kuma muna jinjina mu ɗaya fara fulla su ma da ɗalibai wa'anda suka kama aka gudanar da wannan harkoki har aka samu aka ciyo kan wannan al'amari da gwamnati shi ma da ya kokari kwarai ya fahimtar da mutane abin da ake nufi wannan ya nuna in aka haɗa kai aka yi kai guda aka gamu wurin kiran kuka ana samun biyan bukata muna godiya kwarai bisa ga wannan cin nasara da aka yi tamu gaba ɗaya da talakawa Кирова. mai muku magana alkasun babalima a har daga jihar agada a jamhuriyar nijar salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da makaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi sokaci dangane da rufe kasuwanni da gwamnati ta yi a yankin tawa na jamhuriyar nijar to gaskiya wannan mataki da gwamnati ta dauka mu abin da za mu ce gwamnati ta yi kokari a san dabarar da za a yi a bude ma jama'a kasuwanni tunda yau talakan aka ce babu kasuwa fa babu yadda za a yi rayu ke gani tunda nan ne talaka zai ɗauki wani dan abun da ya noma ya kai ya saida ya samu abin da zai ce wani ga iyalin shi kenan aka ce yau an wayi gari babu kasuwa kenan talaka ne zai shiga cikin wani hali na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to gaskiya eh, muna jinjina ma gwamnati kuma muna jinjina ma eh, sosote civil kuma da jama'a haɗa albai duka wanda suka yi gwagwarmaya kan harkar na communication kinu da aka yi eh, sun ji kukan mutane kuma a da niger ana yin haka ana tashi a yi gwagwarmaya irin wannan da ba mu kai ba haka mu tashi muka yi gwagwarmaya da tsadar rayuwa ga ta nan ta mulka tuto gashi an zo an kara gazuwal an yi hayya hayya hayya shiru kama an shuka disa to irin wanga an dai yana tasowa da ana gwagwarmaya ana tashi mutane suna tashi population suna tashi suna gwagwarmaya suna gwada ɓacin sauransu da mu kaiwa haka sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar to marilla da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su ina ga kuma da haka neman mu kawo karshen shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bai salama a huta lafiya. madal yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da biyar muna tare da masu wari cewa za a iya samun matanan wannan shiri a shafin mana intanet kuma za a iya sauran shirin a kowace rana ta talata a cikin shirin namu yau za a ji cewa muhammad da ramin waɗanda dukkaninsu dai abokan juna ne kuma ɗalibai ne a jami'ar tehran a yau sun je kasuwa da nufin sayan takalmi na hawan dutse da kuma jikka da ake ratayawa a ba domin ɗaukar kaya domin kuwa sun riga sun a ne zuwa hawan dutse wanda aka shirya ma ɗalibai da suke jami'ar tehran To domin jin yadda ta kaya a lokacin wannan tafiya tasu zuwa kasuwa da kuma irin sayar da suka yi sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma jin irin tattaunawar da za ta gudana. Amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. روز barka da rana. بفرمایید بسم الله ما می خواهیم مو مناسن دوتا گودای بیو کوله پشتی جکر را و ابایا. او شی آن چند است؟ نوی نویکی کدام؟ ونه مشکی بکی آن بالا چند اسما کنار گپن ساک جکه سفید فرا هفت هزار تومان تومان دوبو بکوی مثل آن کمر وچن رنگ لونی دیگر ونی شما دارید؟ کی کانادا او دارد شی یندا مشکی بکی آبی شودی سبز کوری ببخشید یه حقوری قهوه‌ای می لونن کسا کسا نو هزار دوبو ترا کمی کدن بزرگتر وندا یفی گرما اینجا انان چند نوا مدل سامپری دیگر ونی ما داریم mu muna da lotfan do Allah bioварid ka kawo samte chap ɓangaren hagu pusht a bayan pushte shishe اباین گلاشی کوچک قرمی کوچکتر ونده پی قرنتا همان ونچن من میخواهم نی ایناسو چشم تو همین الان ینزن نه To, madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi, yanzu aka dai Muhammadu da abokinsa Ramin su riga sun shiga wurin sayar da kayayyaki. domin jin yadda ta kaya tsakanin su sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa tasu kamar سلام آقا روز بخیر روز بخیر بفرمایید ما دو تا کوله پشتی میخواهیم آن کوله پشتی چند است؟ کدام کوله پشتی؟ آن کوله پشتی مشکی بالا کنار ساک سفید بله بله آن کوله پشتی هفت هزار تومان است مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟ بله آن کوله پشتی سه رنگ دارد مشکی، آبی، سبز ببخشید این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟ آن نه هزار تومان است کمی بزرگتر است اینجا هم چند مدل دیگر داریم لطفا آن کوله پشتی را بیاورید سمت چپ پشت شیشه بفرمایید از این مدل کوچکتر هم داریم پس من همان را می چشم همین الان تو مدلا حکر تتنا ورتا گدانا تو من زو سی که سورارنتا کمار حکر دن اما ونن کرو تردا پسرتا چکن هرشن حوصا سلام آقا روز بخیر سلام علیکم ملک برکه درانه روز بخیر بفرمایید برکه درانه بسم الله ما دو تا کوله پشتی می خواهیم آن کوله پشتی چند است مو muna son jakar بیو و چند جکر را ratayawa نو تکی کدام کول پشتی وچه جکر راتیاوا آن کول پشتی مشکی بالا کنار ساک سفید وچن جکر راتیاوا می کلر بگه اسما پرر پررجکه بله بله آن کول پشتی هفت هزار تومان است تو تو وچن جکر راتیاوا تومان دوبو بکوی تکی مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟ وطن کچن وچن کنا وطا کلا دبن؟ بله آن کوله پشتی سه رنگ دارد مشکی، آبی، سبز ای وچن جکر تراته اوا گدا اوکوچه چه اکوی بقا اکوی شودی اکوی کوری ببخشید این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟ یه حقوری ونن جکر راتاوا قسا قسا نو تکی آن نه هزار تومان است کمی بزرگتر است اینجا هم چند مدل دیگر داریم وچن تومان دوبو تر تکی تا دن فی گرما کدن a can ma akwai wani samfari daban da muke da shi. لطفا آن کوله پشتی را بیاورید سمت چپ پشت شیشه دو الله میکو وچن جکر تیاوا بنگرن هگو باین گلشی بفرمایید از این مدل کوچکتر هم داریم بسم الله wannan samfarin ما muna da mafi پس من همان را میخواهم کنن نی ونچن kawai nake so. چشم همین الان با کومی ینزن نه To madalla da aka saurari wannan tattaunawa da fasara ta kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya mu karkare shirin na yau sai an ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan tattunawa da aka ji. روز barka da rana. بفرمایید بسم الله ما می خواهیم مو منسن دوتا گودای بیو کوله پشتی جکر و ابایا او شی آن چند است؟ ونچن نویکی کدام؟ ونه مشکی بکی آن بالا چند اسما کنار گپن ساک جکه سفید فرا هفت هزار تومان تومان دوبو بکوی مثل آن کمر وچن رنگ لونی دیگر ونی شما دارید؟ کی کانادا او دارد شی ینادا مشکی بکی آبی شودی سبز کوری ببخشید یه حقوری قهوه‌ای می لونن کسا کسا نو هزار دوبو ترا کمی کدن بزرگتر وندا یفی اینجا انا چند نوا مدل سامپری دیگر ونی ما داریم mu muna da lotfan do Allah biyawarid ka kawo samte chap ɓangaren hagu post a bayan poste shishe اباین گلاشی کوچک قرمی کوچکتر ونده فی قرنتا همان ونچن من میخواهم نی اینا سو چشم تو همین الان ینزن To, madalla, to jama'a masu kun da ji cewa Muhammadu da abokinsa Ramin sun je kasuwa sun ga kuma nau'o'i na jikuna da takalma waɗanda suke bukata domin zuwa hawan dutse wani kuma ko shaka babu muhammadu kasantosa ɗan ƙasar waje yana da matuƙar bukata ya bi 'yan uwansa ɗalibai domin zuwa wannan wuri To kafin mu yi kwana da masu saurare muna ƙara da ku cewa ana iya samun matanin wannan shirya a shafin mu intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin shiri na gaba a madadin Muhammadu da Hajji shi da shine haɗa shirin a fefe kamar da aka ji shi ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta sanar da fitar da haja zuwa kasashen waje ta kudaden da suka haura dala Amurka biliyan 40 a cikin watanni takwas. Wani jami'i a hukumar tattalin arziki ta ƙasa Iran ɗin ya bayyana cewa a wannan lokacin da ma'aikata harkokin waje take takarawa a kan batuta suka shafi tattalin arziki da tallata hajojin Iran a waje. ya taimaka wajen warware matsaloli da 'yan kasuwa suke fuskanta musamman ma dai a fagen shigo da kuma fitar da kayayyaki jami'in ya kada cewa a halin yanzu da akwai ofishi na musamman a ma'aikatar harkokin waje da yake sanya idanu akan matsalolin da suka shafi kasuwanci na ƙasa da ƙasa da warware matsalolin da 'yan kasuwa suke fuskanta. daga watan maris zuwa yanzu iran ɗin ta fitar da hajar da kudinta ya haura dala amurka biliyan 40 masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye a halin yanzu a madadin du'a da kuka ji su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.